Masauraro salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM a Nijar inda suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya mu ta Alfa rediyo ko kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. da hadda ma bakuncin. Maryam Bashir Bagaji. <laughs> Masu sauraro a yau Juma'a 15 ga watan Disambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma'al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. a inda za mu tattauna da wata matashiya munirat suleiman tanimu a najeriya don jin shin ina ta nufa ne da kungiyarta mai zaman kanta wadda take fafutukar bincike yara 'yan mata masu tala daga kan titi zuwa makaranta kai in Allah ya rufa maka asiri ya baka ba wai ya baka bane dan ka wasu ba ya baka ne domin kai ma ka taimaka wa rayuka da yawa a lokacin da muka fara wato kayan abinci muke rabarwa sai na ce to bari zan fara wani project hashtag books over tree menene a akan faranti na je na iba na guda goma da kan titi na kai su makaranta kuma dukansu su goma nan boarding school na kai su mm. na biya musu kuɗin makaranta shekara uku na siya musu matras da da pillow mm. da blanket da mosquito toilet da bedsheet da school uniform da mm. houseware da pocket money da provision ɗinsu na kuma siya injin nika da kekunan ɗinki na raba mu iyayensu da goma na ce to yara na ce sun zama yara na. Idan kuna tafi a cikin shirin namu na yau za mu yi ƙoƙarin karanto saƙonninku daga shafinmu na Facebook Live da ma Instagram. To yanzu da ni da ku da masu sauraro Maryam da Safinatu dukanku za ku biyo mu domin ku ji tattaunawar da na yi da ita wannan matashiya da na ce tana rajin kare 'ya'ya mata na maganan daga kan titi a bincike su zuwa makaranta maimakon a ce an kai su suna tallace-tallace. Mm. Wanda kuma dalilin shigowar Maryam yau in an gama wannan me zaki ce mana? Uh, zan ba ku ne bayani game da taron uh, da aka yi don yadda za a bunƙasa shiga harkar kasuwanci ga mata. Yaye, to mun mm. gode. To za a biyo wannan ma yana nan tafi a cikin shirin na yau da gobe shirin matasa tare da ni Usman Kabaran da abokan aiki. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To da muke magana cikin shirin yau da gobe. Ah, kana magana da Munira Suleiman Tanimu. Munira Suleiman Tanimu daga wace jiha wace ce ke dai a takaice? To daga nan Abuja kuma shugaba ce ta kungiyar tallafawa wato Green Heart Impact Foundation kuma ni kasuwa ce na kan dan taba siyasa kaɗan kaɗan amma. Eh, ai, a buga ko ina yana da kyau ai. <laughs> Eh. Bari mu fara da maganar menene tushen karatu da makamantansu. Za ki gaya mana? To alhamdulillahi. Idan mutum ya Kaduna ce kuma a Kaduna aka haife ni a Kaduna na tashi. Na yi wata makaranta mai suna Essence International School. Wato tun daga nursery har sai da na kai ga SS3 ina wannan makaranta. Mahaifina ya eh. canza ni ya kai ni FGG Minjibus. na yi shekara ɗaya wato a nan kano boarding school ne sai na dawo nan kaduna sai na karasa bakar gumi college to bayan na kammala da wannan sai na tafi kano na je na yi diploma a bayero university kano sai na dawo abuja na karanta sociology na na samu digiri na wato a university of abuja gwagwalada ban tsaya a nan ba sai na garzaya harvard university na je na samu certificate a communication a harkar sadarwa eh. kenan <laughs> sai na dawo Nigeria Lagos Business School na samu certificate shi ma a managing government relations ma bayan kwana biyu na ƙara koma certificate a women in leadership mata a shugabanci kenan eh mm. sai na ƙara komawa kuma na Lagos Business School mm. na yi leading the 21st century to kaga a nan mm. na dai dakatar amma har yanzu dai akwai eh. karfin ƙara komawa makarantar insha mm, Allah. Ai ilimi bai isa bai yawa. <laughs> Eh, baya yawa gaskiya alhamdulillah. yawanci uh, kin san mata uh, musamman irin kasashen mu ana ganin cewa mata ba sa zagewa su ta irin wannan dogon karatun sai kaɗan daga ciki mafi yawanci ba sa yi. Yaya aka yi ke hmm. kika samu yin hakan kuma wani irin goyon baya kika samu misali daga gida har ya baki wannan dama? To gaskiya alhamdulillah ni iyayena sun karatu. kuma iyayena suna kai tsaye akan maganan karatu wannan alhamdulillahi wato dama ce kuma abu ne wanda nake farin ciki a kai saboda ina ji taimako ne daga wurin ubangiji mahaifiyata lauya ce mahaifina kuma babban dan kasuwa ne kuma dan siyasa mm. amma shi ma kuma yayi karatu so kullum abin da yake gaya mana kenan ita ya mace yana da kyau a ce ta yi karatu saboda mm. bata san halin yadda za ta kasance a rayuwa gobe ba kuma da dama matan arewa da yawa masu mun yi karatun kuma suna kan karatun mm. to amma matsalar da ake samu da yawa idan suka yi karatun ba sa samun su yi aiki ko kuma su ci gaba da wani abu da zai taimaki rayuwarsu sai suna mm. eh, eh, eh, ya ake cewa dependent akan mm. mazajensu mm. kuma mazan nan su ma suna son a taimake su ba wai ko da yaushe ya kamata ki dinga komawa you gaban mijinki kina tambayin shi kaza da kanana kanana abubuwan da bai kamata ba so idan mace tana da karatu wato dama ne a rayuwa Hmm. mai karfin kanta ita kanta za ta iya taimakawa kanta shi to gaskiya alhamdulillah iyaye na sun yi kokarin da za su yi hmm. yanzu kuma na kai girman da zan ƙara nema mu kaina ilimin nan a duk hmm. inda nake so saboda Allah ya rufa mu asiri da gwargwado kuma a kullum so nake in ga 'ya'ya mata da kuma su ma mata suna taimaka wanda suke baya da su da wanda ba sa iyawa suna taimaka musu da maganan karatun ko kuma suna kai su makaranta suna biya musu makaranta. Kin ga yadda rayuwa take tafiya musamman rayuwa ta kan yi tsanani hmm. da makamantansu. Wannan NGO da hmm. kika fara na maganar kungiya mai zaman kanta, me kika fara akai ya akai hmm. kika tunanin yinta me kika sa gaba akai? To alhamdulillahi wato wannan eh, NGO din wato Green Heart Impact Foundation yau kusan shekara na biyar kenan. Ina taɓa rayukan mutane kuma ina canza rayukan mutane alhamdulillahi mm. kuma ba yin kaina ba ne ba yin Allah ne. Mm. Kuma tun da na fara wannan NGO din kungiya na bai taɓa fita mm. ya je ya nemi tallafi daga wurin gwamnati ba ko daga wurin international bodies ko kuma any local NGOs na nan Najeriya ba. wato eh, wannan abu da nake kamar sadakatu jariya ne tunda kai in ya baka ba wai ya baka bane dan ka wasu ba da yawa hmm. sai na ga to da dama addinance ai shi kyautatawa hmm. eh, yana ɗaya daga cikin eh, islam da hmm. kuma musulunci gaba daya mm. sai na ga to ai ya kamata tun da dama mun tashi mun ga iyayenmu na yi mm. me zai hana ne registering company ko kuma NGO wanda zan kawo mutane da ga dan eh. taimaka muna son zagayawa wurare da dama muna taimaka bayan Allah da ba da shi to a lokacin da muka fara wato kayan abinci muke rabarwa muna mm. zuwa wurare mu je mu taimaka mutane kamar ungorin talakawa mu je mu taɓa rayuka ɗari biyar ɗari biyu sai na zauna na yi tunani na ce to amma abincin nan da ake bayarwa in an ba su ba a ranar za su ci ba ko bayan kwana uku abinci ya ƙare me yasa ba za mu yi musu hanya da zai taimake su da mm. za su taimaka su ma kuma su taimaka wasu ba mm. saboda kowa in ya tashi magana NGO sai ce yana ciyarwa yana ciyarwa mm. to in kana da NGO mai zaman kanshi ai ba ciyarwa kaɗai ya kamata a ce kai ba tunda ciyarwa ma ya kamata a ce tsakanin ka ne da Allah ka yi. ba sai ka fito da duniya ka faɗa ba sai ce to bari in buɗe eh, bari in buɗe makarantoci na na kwamfuta in gani zan iya na taimaka ma waɗanda suka yi karatu wato na secondary so that samu eh, eh, wayewan you uh, technology na yanzu mm. uh, su yadda su iya su amfani da kwamfuta saboda wannan ma su iya samun aiki a ko'ina mm. dan duk yanzu kowane wurin aiki za ka ga harkan kwamfuta dole ne sai ka koya ma za a baka dole mm. to sai na bude a kano na bude kuma wato a kaduna sai na bude kuma a ƙauye na Eh, ina ne kawai alhamdulillah yanzu kusan kusan <laughs> saminaka. Saminaka. Eh. Eh, eh. eh. kusan ɗari abu mun eh. Kuma daga eh, makarantun gaba ɗaya. Daga makarantun gaba ɗaya kusan yara To yanzu haka a nan samu samu kan ina nan ina gina na wani kaina tun da dukkan sauran wuraren haya muke. Eh. Kuma biyan haya nake duk shekara domin mu dinga mu ci gaba da ba yaran nan karatu. Eh. To yanzu na gina na wani kaina mahaifina ba ni fili a nan. Eh. Kauye na wato nan samu na na gina na wani nan Allah ya yarda satin farko na Januwari. Hmm. Insha Allahu zan bude. Kuma dama abin da muke yara yara hamsin hamsin muke ɗauka duk wata shida. To to bayan na yi wannan hmm. sai na zo kuma wato wani abu wani abun eh, eh, takaici da abun da ya dan taba min zuciya wata mm. ina hanya zan tafi kaduna mm. sai na tsaya akan akan hanya za mu irin siyayyan nan na su tumatir haka da sauransu mm. sai na ga wata yarinya wato ba wuri shekara tara ba da jan baki a bakinta ta ci kwalliya kuma ga talla a kanta kyakkyawa sun kira ta na cikin mata ah, baiwa Allah na ce ya suran ta gaya mun tana murmushi sai na ce mata me take a kan titin nan ta ce min ai talla take yi na ce ke turo ta ta ce kishiyar mamanta da yake ba ta ce ta rasu mm. na ce baban ki fa ta ce min ai baya gani mm. ita take musu talla sauransu tana kaiwa gida da sai na ce mata kai amma ba ta son ki yi karatu ta ce min ina so mana mm. na ce mata gaba ɗaya abin da ke kan tire dinki. nawa ne sai ta gaya min ta ce min ɗari takwas sai na cire abin da bata na bata na ce mata to ga nan bana ki kira ni Mm. sai ni magana mu ga yadda za mu yi ta ce mun mm. to kina son ki karatu ta ce tana so ta karatu to tun da na tafi hankali na da ya tashi na zauna na dinga tunani kwana na uku saboda ni ina da ya shekaran yarinya na shida mm. kuma halin da na ga wannan yarinyar ya ta bata fi karfi ta shiga wannan halin sai na ga arewa ya kamata a ce muna tunani da kwakwalwan kanmu mm. za mu je mu ɗauko yara ƙanana wanda ba su wuce shekara goma zuwa sha biyar mu dinga sa su aiki a gidajenmu ba a mm. tausayin su ko karatun ba sa yi mm. ka ga yarinya shekara takwas tana mutar tana kula da jaririyanki tana wanke wanke tana kaza ke kuma 'ya'yanki sun tafi makaranta cewa wannan abun ke kuma 'ya'yanki sun tafi makaranta sai na ga to ya kamata kwata kwata wannan abu in ma ba zan iya tsayar da shi ba ni zan zaman Mm. sanadiyya na mutane da yawa za su fara wannan abin sai na ce to bari zan fara wani project mm. wato no to girl child hawking in Nigeria. Mm. hashtag books over three. Dama abin nake son tambaye kin da zike nan <laughs> menene littattafai akan faranti? Yawwa, sai na ga ya kamata mu fara mu zazzagaya mu gani mu kwashe yaran nan daga kan titi ba mu ce za mu iya kwashe duka ba. amma za a iya dasawa. Amma za a iya ke kware da gaske kuma in kun sun gana tashi ina yi. Wasu za su iya yi kila. Zan iya mm. tashi na iba yara goma goma mm. daga kowane state. Mm. kuma sannan tallafa ma iyayensu su goma ba su sana'an yi to ai babu wanda ba ko mutum da ya ka ɗauka ka taimaki al'ummar nan. sai na cewa kungiya na to ga abu nan da mu fara sai suka tsaya suna kallo na kai wannan ta ma san me take yi kuwa mm. ke ba gwamnati ba ke ba wani kuɗi ba ya kin ce zaki zo ki kwashe yara goma goma daga kowane state mm. sai na ga sun maida abun wasa mm-hmm. sai na tashi na haɗa abin da zan haɗa kawai sai suka ji ai gashi har na har na je eh, eh, Kano har na kaddamar da Kano na je na iba yara guda goma daga kan titi mm. na kai su makaranta kuma dukkan su goma nan boarding school na kai su mm. na biya musu kuɗin makaranta shekara uku mm. na siya musu matras da pillow mm. da blanket da mosquito net da bedsheet da school uniform da housewares. da pocket money da provision sun na kuma siya injin nika da kekunan ɗinki na raba ma iyayensu ta goma na ceto to wa'annan yara na ce sun zaman yara na. Mm-hmm. Sun zama yara na ni na kai su makaranta kuma zan gurumi din har sai sun gama secondary school. Wannan injin nika da na baku na baku ne ku ci gaba da tallafawa tunda abin da kuke samu musu a tire bai wuce na dubu biyu ko dubu ɗaya a rana. Mm. Ga wannan injin nika ke mamaki dinga daga gida. Eh aka miki nika. ta kina ciyar zuciyar yawwa ya ta mm. tafi da karatu saboda wannan yar kwara sai zaka iya canza musu su gaba daya mm. kuma auren suke so ta bai ta gama makaranta mm. sai ta samu muci fitacce wanda shi ma zai taimaka mata a rayuwa saboda shi Allah baya zaben waye zaka aura ko wa zaka kai ending da baya ba mm. to haka na zo na fara da Kano sai team ina suka za'a ah, da gaske fa take yi mm. sai muka tafi nan eh, eh, Borno state muka je muka kai yara goma sha biyu mm. abin da ya sa kuma muka yara goma sha biyu a nan Borno saboda kowa ya san abin da ke kana. sai muka kai yara goma sha biyu makaranta muka kuma tallafa ma iyayensu guda goma sha biyu daga nan Borno muka tafi Sokoto muka je na kai yara guda goma makaranta aka kuma tallafa ma iyayensu guda goma. daga nan muka wuce kaduna muka je muka kai yara goma makaranta mm-hmm. muka kuma tallafa iyayen su goma daga nan muka tafi niger state muka je muka kai yara guda goma makaranta muka tallafa iyayen su su goma mm. yanzu zance da nake gaya maka yara hamsin da biyu suna makaranta iyaye hamsin da biyu an canza musu rayuwarsu an ba su sana'a ne mm. kuma abu ne da za mu dinga komawa don kowane state ina da representative ina su mm. suke komawa suna ganin sana'a nan nasu ana yi ko yaya Mm. sannan kowane principal na kowane state na wannan makaranta mm. wato mun ba su membership card mm. saboda su ma mu dinga jin yana na su zama eh, membobi yaran su zama members na Green Heart Impact Foundation to kaga abin da muka yi so ni da ma ni yana zan zagaya six states ɗin Allah ya yarda amma abin da nake so ne ina so da aljuhuna da taimakon yan uwana da abokan arziki wanda suka yarda da ni ina so zan yi guda goma da mm. kuɗi na da jama'a na mm-hmm. idan na yi guda goma zan buɗe wato jama'a wanda suka ga za su iya tallafawa wani zai iya ɗaukan nauyin katifa wani ya ɗauka nauyin kuɗin makaranta amma a yanzu guda goma nan ni alkawari na kan makaina mm, zan ƙara mm. guda goma na kuma na yi biyar saura biyar sha Allah wanda in aka samu haɗin kai sai kiga sun zama dubbai daga goma sha Allah to gaskiya wannan wannan abu ne mai kyau tunda har mutum ɗaya zai iya tashi ya wannan ya kamata a ce eh, eh, mutanen mu kowa ya tashi daga bacci ya kamata a ce mu dinga abin da zai sa zai kawo ci gabawa mm. a yankin mu ko kuma in ce a kasar mu mm. amma mutanen mu kawai so suke su yi abu da za a ce sun yi ko kuma su yi abu domin suna neman position kuma mafi akasarin waɗannan eh, ƙungiyoyi wato masu zaman kansu mm. suna yi ne domin su samu tallafi ko kuma domin su samu kuɗi da za sa aljihunsu ta yi tsakani da Allah shi yasa har yau ni ban taba karɓar naira ɗaya daga wurin kowa ba. Yau wato daga nan dama abin da nake san gangara da ke kenan wace sana'a ce mm. kike yi take rike miki wannan abin da kike. To alhamdulillah ni dai na fi shekara goma sha ina kasuwanci kuma a yanzu haka ina da wato gidan gona wanda nake da kajina mm. wanda ya kai akalla kasar zai kai shekara biyar sannan ina harka ina da motoci haka na haya mm. da ake min wato a cikin Abuja da kuma wanda suke daga Kano Kaduna zuwa Abuja mm. wato motocin haya haka da eh, zo mutane. Sannan bayan wannan kuma ina harkan bukukuna wato mm. event eh. Eh, ina da center ko hall kamar dakin taro ko filin taro na biki yawa to ina da wannan kuɗi a nan Abuja kuma alhamdulillahi duka wayannan abubuwa Allah ya taimake ni a ciki kuma a cikin wayannan abubuwan da nake yi shine nake dan cire dan abin da zan cire mm. daga ciki ina sakawa wato a nan eh, eh, shi kungiya na mai zaman kanshi to kaga babu yanda za ka nuna ka nuna godiyanka da mm. Allah in ba wai ka taimaki wani ya baka sana'ar da ke kawo maka kuɗi mm. na yi kai ka ji daɗi yan uwanka sun ji daɗi to me zai hana ka taɓa rayukan da ba su ma san ka ba a duniya mm. to ni ba mai kuɗi ba ce ba amma alhamdulillahi na gode wa Allah da irin zuciyar da ya bani saboda ni bana ma so in ga nayi kwana da kwana biyu ban taɓa ran mutum ba ko kuma in ce ban taimakawa wani ba to ka wannan kai baiwa ne daga wurin ubangiji alhamdulillah to sai ce munira uh, Allah ya sa waɗanda suke sauraron mu da mata da maza da manya da yara da su kansu matasa da ake shirin nan don su Allah ya sa sun tsinci abubuwa hmm. masu amfani da su ma za su koyi da irin wannan abu Allah ya sa a dace kuma hmm. muna miki fatan alheri. Abin da kuma nake so kuma matanmu na arewa kuma da Allah hmm. dan annabi wannan sako ne na matanmu na arewa. To madalla ina jin ki. Wato roko nake yi especially waɗanda suke da masu aiki yara ƙanana a gidajensu. Hmm. Da kuma wanda kullum suna wuce masu talla da sauransu roko nake yi waɗanda suka ga ya dace su maida makaranta. Wannan kuɗin makarantar ba yawa ne da shi ba. Don Allah don annabi su taimaka ma waɗanda suke bayan su da waɗanda ciki wahala mm. ƴaƴan direbobin su ne ƴaƴan masu aikin su ne kowa na da shi babu wanda bai san irin wayannan mutane ba mm. to roƙa nake yi dan Allah da annabi su taimaka ma wayannan mata mm. su ɗibe su daga kan titi ko kuma wanda suke gaban suna musu wanke wanke da shara in ma za su maka aikin ka taimaka ka sa su a makaranta in sun yi aikin safe su tafi makaranta in sun dawo at least su kansu za su ji daɗi cewa kana yi musu wani abu da zai taimaki rayuwa saboda in kama wani kanka kai ma in kama kanka kuma kai kanka kama saboda saboda haka da abin da zamu mu dinga hangen gobe mm. mu dinga kuma hangen nisa mm. dan da abin da kai zai dawo mm. wurinka to wannan shine shawara na na mata insha Allah kuma haka za su ji ta daga kamar yadda kika bada ta thank you yes nagode kware wallahi thank you thank you very much thank you Usman you for thanks for having me ba damuwa wallahi Allah ya taimaka uh-huh. masha Allah assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata ni na gaishe ku mata kuma ina kaunar ku mata ina san mai san ku mata ba ni san makiyan ku mata dole ne fa na so ku mata dan ku banda kamar ku mata ku iyaye na ne mata kana yayye na ne mata ku bakan ne na ne mata kana dangi na ne mata ku bajin sina ne mata abokan rayuwa ne mata doke ku mata ko ya zage ku mata ko ya kware ku mata ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku mata ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata ya san matsayin ku mata daraja ya ba mata martaba ya ba mata matsayi ya baku. mata girma ya baku. mata ɗaukaka ya baku. mata ilimi ya baku. mata kana ya yanta ku mata farjini ya baku. mata farin jini ya ba mata la ilaha illallah mata sidi dan abdallah mata babu ni sai Allah mata duniya sai Allah mata da bayin Allah masu tsoron Allah masu bautar Allah masu kwana sallah masu kaunar Allah har da manzan Allah babu kila wakala malam duk matsayinka mai girmanka duk cilin dukiyarka duk irin karfinka Hmm, mun gode wannan kirari haka wasu ma ko yau dai ne ranar mata eh a'a ni abin da nake kallo shi ne karfin eh, ku kuke yadda shi da kanku ni a gani na fa saboda akwai damar da kamar yadda muke da kwakwalwa guda daya haka kuke da kwakwalwa guda daya kamar yadda muke da hannu biyu haka kuke da hannu biyu kafa biyu komai daidai aka yi mana ba mai guda uku ko guda hudu saboda mm. haka yanda ka karɓi kanka haka ake kallon ka a duniya saboda haka mata ku tashi tsaye gaskiya Eh, yawwa kawai shine <laughs> kafin mu karkara shirin bari mu ji wani karin bayani a kafin ana safina na da karin bayani karin bayani ta karin mm. bayani na shine maryam ta je wani eh, ta je wani taro a nan washington game da mm. yanayin harkokin kasuwancin mata a duniya haka yake to maryam ba mu bayani mu sha To taron tattauna yadda za a bunƙasa shiga harkokin kasuwanci ga mata a ƙasashe masu tasowa da cibiyar nazarin manufofi ta Brookings Institute a nan mm. Washington DC ta mm. shirya ya tattaro mata 'yan kasuwa da masana tattalin arziki da ƙungiyoyi mm. domin duba tasirin hada-hadar kasuwanci ga mata. Babbar mai nazari a wannan cibiyar Maria Solis ta ce akwai ɗimbin riba idan har aka taimaka wa mata ƙasashe masu tasowa mm. suka samu shiga harkar kasuwanci. Mm. Ba shakka idan aka yi haka za su samu ci gaba sosai wajen bunƙasa tattalin arzikin yankunan su da samar da jin daɗin su na cikin gida. Mm. Amma akwai tarin ƙalubale da ke kawo musu cikas wajen samun nasara a sana'o'insu. Uh, ah, alkaluma ya nuna cewa kashi ɗaya cikin uku na duk sana'o'in duniya ne ke ƙarƙashin mata kawai kuma waɗannan ƙalubalen an san su mm. misali mun sani cewa samun isasshen jari ga mata 'yan kasuwa na da matuƙar wahala ko banki ya tsaya musu haka mm. wani ƙididdiga mai ban mamaki shine yadda kaso saba'in cikin ɗari na ƙananan sana'o'i ah, da mata ke da su a ƙasashe masu tasowa ba su da damar samun banki ta tsaya musu mm. Mm. akwai sauran ƙalubale da dama da mata ke fuskanta kamar rashin abokan hulɗar kasuwanci ko nuna musu son kai ta gefen doka ko kuma rashin ilimin dabarun kasuwanci ko kuma ɗora musu nauyin kula da iyali mm. amma wato gida eh haka mm. amma sabbin shirye-shirye da ake kullawa tsakanin kasashe da dama ya sake jaddada wadannan kasashen duniya masu ba da tallafi na tunkarar waɗannan kalubalen musamman kasar japan Uh, wadda ta ninka yunkurin da take yi na bunƙasa harkokin mata a inda take karfafa kasuwancin mata a ƙasashe masu tasowa don taimaka musu samu na dogaro da kai mm. akwai bincike da ya nuna cewa kashi casa'in cikin ɗari da kashi casa'in Eh, cikin ɗari na kuɗaɗen da ke shigowa mata suna mm. kashe su ne gurin inganta rayuwar iyalansu. Ah, wato in sun yi yana dawowa eh, gida. Idan aka kwatanta da maza da ke amfani da kashi talatin zuwa arba'in kawai ah, gurin iyalansu. Eh saboda <laughs> haka akwai riba mai mm. yawan gaske ga al'ummomi da duniyar gaba ɗaya idan aka taimaka ma mata suka kafa kasuwanci mai inganci. inganci. Mm, to to yanzu a wannan maganan kasuwanci da ake ta mata ah, kamar misali zaki ga kasashen ma akwai masu 'yan ƙananan sana'o'i irin su ɗan dan mm. kuli-kuli irin su dan mai irin su mm. wani ne mm. duka zaki ga in mace tana yin kuli a gida eh. da mai eh. to maimakon ki ga ita ke da shago a waje da aka dauka aka kai can to sai wani ne zai ce ya siya ya sa a shagon shi sai ki ga ya fita mm. riba kuma ita ce ita ce tushen yin kun kusa yanzu wata yarinya da ke burge mm. ni a Instagram mm. yarinya ce karama um, matashiya tana sai da alallan gwangwani dambu ko me eh, ka me ka ma wannan ka eh, da su tuwon eh, madara wallahi kullum maryam ina kallon sa in ji kamar in fly Allah sarki <laughs> wallahi irin abubuwan gargajiya kuma tana kuma Instagram take talla kuma zaka ga ana booking har irin a ce an booking a ce ya kare irin to ka gani irin Abuja kuma take kin Abuja ba irin wannan abubuwan babu su to ire-iren waɗannan abubuwan kaga dama an ce rashin <laughs> yawanci abin da ke kawo musu cikas mm. rashin sanin ah, ilimin kasuwanci mm, yawanci zaka gani ba su san cewa kana sana'a ba kana ajiye record kana ajiye komai eh, abin da ka mm, samu wa nan ga nawa ka kashe me ya shigo eh, me ya fita nawa ka kashe to ko to komai haka dai ana dai gaba daya ake gwamutsawa gaba daya eh. to baka san me ka samu ka cinye riba ka cinye uwar kuɗin haka din kuma yanar gizo yanar gizo yawa kaga ita ita wannan yarinya da ta mm. samu wannan sana'ar tana mm. amfani da yanar gizo tana tallatawa eh kwarai da gaske ta samu hanyar kaya kullu tana wurin yawo tana ko ta goga ki tana ba <laughs> zai kai ta kwalliya ta daukar selfie eh, ba selfie yawa ah, eh. kamar wannan mama niran da muka yi magana da eh. ita ai matashiya ce kin karamar mm. yarinya ce matashiya amma ta yi tunanin wani abu na ci gaba wanda wata ma mai manyan shekaru ba ta yi ba so wani abu ne gaskiya tunani ne kowa da yadda yake tunani shi mm. kowa da yadda yake ganin yadda abubuwa suke eh. to yanzu mm. kai kana da wannan ilimin ne mata da yawa to ga suna son su fara sana'a ba sai da za su kafa shi ba mm. ba sai da za su je ba kyau da za su samu wanda zai sa su kan hanya kan hanya yau gwada musu ga yadda ake abin nan eh sawa a hanya yana da matukar yana Maryam ta hana makaranta sakonni kuma kai alƙawarin za a karanta <laughs> sakonni sai muna dan muna dan kishirwar ta kwana biyu <laughs> ai ba sauraro suna cewa wai kace musu na Halima da Jamila ba eh, to tana nan ga ta nan ga <laughs> Ahmed Suleiman Bajoga ya ce hakika samun irin su manira a cikin al'umma yana da matukar muhimmanci ganin irin yadda take gudanar da ayyuka na jin kai Allah ya kara mana irin su. Amina. Mm. Kara mun ɗayan baki a Instagram. Sai Yahuza Umar ya ce yadda za a ci gaba da inganta rayuwar mata shine maza su daina sako su. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, su kuma mata su ma su daina sako maza. Eh, sai hankali da zare ya ce kuma yau mm-hmm. da gobe duk wani taimako in dai babu tsari babu abin da zai yi musamman a duniyar malam Bahaushe. Eh to sai kuma a mm. shafinmu na Instagram inda jiya muka dore cewa ku kasance da shirin yau domin jin yadda ake inganta ya kamata inganta rayuwar mata din mm. sai alhaji umar forever gashuwa ya ce salam filin yau da gobe muna tare da ku mm. eh, menene Allah ya ƙara basira sai kuma eh. oh, ga Musa hadarin asuba eh. Maryam yace salam yau da gobe gaskiya muna jin daɗin menene muna jinjina muku ko da wani lokaci domin to ni kuma eh, ni kuma labarin zan baku da yake mm. kan shafa mana Instagram shine mm. yadda aka bude asibitin duba raƙuma a Dubai mm. ai je kin bani dariya ai wai <laughs> wai asibitin ma yana ɗaukar gado ko 20 ne ko gado raƙuma gadaje 20 kin san ne nace miki ko dai turke ake ai ko wani raƙumin yayi haka haka duk sai ya zudda ana rage musu karfi ko ya kwanta eh. sake sakewa garin daɗi na eh. nesa wasu wai ungule ta leƙa shadda to wasu suna muya ma muka kare wasu ma sun bude eh. wai dan Allah shugabanni dai a duba kuma muna gayyata ku kuje shafukan yanar gizo mu ku dubi duk labaran mu ku ga me za ku iya yi ku inganta mana rayuwar mutanen mu ma a gida wannan shine sakon mu ma a cikin shirin yau da gobe shirin mm, matasa mm. gashi yau juma'a karshen mako yayi sai mu ce duka za mu tattara sai Allah ya kai mu ranar litinin mu sake juyowa da wani shirin shirin na shirin matasa yanzu kan kusan sai in ce a madadin bakonmu ta yau maryam bashir bagaje da safinatu dangi. sai kuma ni usman ahmad kabara madadin su julia lazarus gresham da injiniyan mu na yau da ma wanda suka damu da ku a shafinmu na facebook live muke cewa mu zama lafiya a kasance da mu a kuma fada yanar gizo mata voa hausa.com domin jin shirye-shiryen da suka gabata na yau da gobe da ma duk sauran shirye-shiryen mu mu zama lafiya hutun karshen mako kalau Muryar Amurka yau ta tantance. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa gaban su kwarai ba za su bare ba